Diya, ya za a yi ka siyo min kaza ita ma ka siyo mata. Maimakon ko kan kifi ka siyo mata? Ta ya zan siyo miki kaza sai mata kan kifi? Wannan ai ba adalci bane. Wannan wani irin tunani ne haka? Kaza ce ba ba abinci ba. Abu ne na marmari kika bukata dan me ba zan siyo mata ba ita ma. Haka tsarin yake. Kuma shikenan haka sai zama tashin hankali. Kowa ba zai zama sa inda yake ba. Na lura da idan ku kuna ce dinnan guri guda gaba ɗaya ta min da hankali kuke yi. Gaskiya ba na so. ta ka shirya baka ce ko ba komai zan iya wallahi ba ki sanan gaba abin da zan yi dinga ci a gidan wallahi ba ki a wuya kai lalle ba lalle wuyan ki ya isa ki ba magana ki ki ci kamar in koya mata na ga alamar sun yi da yi kuka saboda tsabar rainin hankali ni ce ina sa ba kan ne an kawo ni dinga bakin kishin jaraba haka mun yi ina zama zama na gaskiya akwai matsala fa wannan ta ga wurin barin da kuma shigo shigo tun ɗazu na shigo lafiya kuwa yanayinka na ga ta ga idan ka kamar wanda bai sami isasshen bacci ba kai bar kawai to me zafi haka magana ta gaskiya baccin nan ba samu aiki sosai ba wato sadiq ana hakika ina cikin tsananin bukata ta addu'a musamman daga gare ka saboda ba zan boye maka ba babban tashin hankali na yanzu da barazana ta da damuwa ta a rayuwata bai wuce maganar matana ba gaba ɗaya lamarin ya sa ni ba gaskiya ba san ma fara fice min daga raina subhanallah haba ahmad ya irin waɗannan kalmomi daga bakinka bayan ka san suwa ne mata ka fa san aure ibada ne mai ɗaki ba shi san inda yake masa yoyo abin ban san haka yake ba na fara fuskantar barazana gaskiya ina karɓar gashi haka ne amma kaga wannan maganar mu dan aje ta tukunna yanzu haka yallaɓai ne turo ne in kira ka To Allah sa dai lafiya to amin to ba mu ƙarasa ko Thank you. dan Allah faɗa min me ya faru ina maka magana muna ya shi sube ki daga hawaye na yana zuba ne Assalamu alaikum. Baby, like kan ta kawo na kai ta wuri To, ikon Allah. Hey, lalle muna munafurci da kini bibi ranar girki na da mijina ba za ki bar mu yi sirri da shi ba sai kin zo kin tsaya ki ce za ki ji dalla ta shi ki bar nan wajen ai kuma ki saba wallahi na ga dai fara mijina ne yana ke kike da takamar za ki iya shigowa ne ma haka nake da shi dan Allah dan annabi ku bari wai ba dama ku ku zo na guri dai sai bala'i da masifa ya taso kuma na ji da abin da yake damuna mana wannan wani irin tsari ne ni na san me nake ji kuma kun zo kusa na ga kuna tima ina fa gargada ku fa kar fa ku kai ni fa tura ta ta kai bango fa za fa samu matsala da ni magana ta gaskiya wallahi da ya ka faɗa yarinyar nan in dai bata daina haɗa kanta da ni ba sai na yi ƙasa ƙasa da ita a gidan nan awu Allah to bismillah ai wallahi baki isa ba oke tunanin ki ba za ki da ku bane sai dai ruwan sama amma dai ke baki saki da kenan ba ki bar gani haka wallahi sai in ya galgala ki a cikin gidan oke a tunanin ki ba za ki da ku bane ai ko inda kike gani kunga kunga ada na yi tsammani zan iya rike mata biyu har na yi adalci a tsakaninsu amma yanzu na gane cewa na yi kuskure kuma na yi gaggawa allah hakika ba zan iya ba hasali ma dai ni yanzu gaba abin ya fita daga rena tunanin da ya fara zuwa min yanzu shine yanda zan rabu da ku salin alin tun kafin tafiya ta nisa ku samu wanda zai rike ku da zai iya kyauta muku rayuwarku amma ni ba na jin hakan za ta iya wa gare ni don Allah baby ka furta kai haƙuri don Allah ku fahimci magana ta ba na so na zamo daga cikin mai yaudara shi sanar gwara mu fito in gaya muku gaskiyar magana dangane da matsayina a yanzu a kanku. Mai dear, don Allah kai hakuri haƙuri ka yafe mana abin da muka zarce gona da iri. Ina mai tabbatar maka daga lokacin da ka ambata rabuwa da ni, to na yi sallama da numfashi na. To ni yanzu ya kuke so ne, kowace kuna aure ta ne, bisa soyayya da ƙauna, kuma na da burin na gana kyautata muku tun daga duniya har lahira. kuma ga halin da na samu kaina a ciki ku iya ganewa na fahimci cewar kamar ina da raunin da ba zan iya jan ragamar rayuwa ku ba Allah subhanahu wata'ala ne ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusukum wa ahlikum nar a cikin alqur'ani mai girma Allah ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusukum wa ahlikum nar ku tsirtar da kanku da iyalanku daga shiga wutar jahannama to idan har a zamantakewa ku da ni ba za ku samu aljanna ba ba zan iya tseratar da ku daga shiga wuta ba ai rayuwa ta da da ku ba ta yi amfani ba ba ta da fa'ida ai gwara ba mata ne da ka sa yau zan fasa sirrin da muke boye maka yau san bayyana shi a sarari domin ka gaskata gaskiya a tsakanin duk wannan abubuwan da kaga suna faruwa tsakanina da husana wallahi shiri ne dama mun yi haka ne don mu tabbatar wa da kanmu cewa kai mai adalci ne akwai wata rana da mahaifiyar ta zo gidan nan na ji tana magana akan ta rahe ka ta bari na kwace mata miji to bayan ta tafi sai na je na samu yaya wasu assalamu alaikum wa alaikum assalam barkan ki da hutawa a gaskiya dai na miki laifi domin ɗazun na fito zan zo ɗakin ki sai na tsinci kuna tattaunawa da mahaifiyarki na ji komai da kuke tattaunawa amma ina so ki sani ban zo gidan nan da niyyar raba ki da mijinki ba domin kuwa kafin ma ya aure ni sai da citta da min irin su yadda yake miki sannan ya kafa min sharaɗa a kanki muddin ban girmama ki ba zai iya rabuwa da ni domin ki duk wannan abubuwan da kika ga ina yi ina yi ne domin ni ma na samu damar kafa soyayya ta. ina so na samu matsayi da gurbi ko yaya a cikin zuciya Ahmad. Ko da kuwa a ce a cikin kaso naki goma in samu kaso uku. Saboda ni ma ba na so in tashi a da bawo. Amma na tabbata Ahmad har yanzu ban ɗauki kaso uku ba. Da haka ki yafe min. Ba zan so na haifar muku da matsala da zargi a tsakaninku ba. Na ji daɗin kalamanki Jawahir. Tabbas a da zuciyata ta so mu shakku a kanki. Sannan shaidan ya samu damar wasa da imanina. na. ya ɗarsa zargi a kanki wannan bayanin da kika min ya sanya ya min jiki da ruhi na gaba ɗaya ki yafe min insha Allahu zaman mu sai ya zama abin sha'awa kamar yadda muka yi alkawari sannan za mu kasance cikin faranta mai gidan mu tabbas na san mijin ma'adalin namiji ne kuma gwarzon namiji jarumi mai tsantsani da riko da addini alhamdulillah na gode sosai amma da haka ina so mu ƙara haɗa kai mu yi wani abu me zai hana mu aiwata da wani ƙaramin shiri wanda za mu ƙana auna shi mijin namu domin mu tantance wani irin adalci da iya yi a tsakaninmu ma'ana kuwa mu masa au, don mu tabbatar wa da kanmu irin mijin da muke aure duk da dai na san zai wahala ya kasa tsallake wannan jarabawa domin shi adali ne karfa ki tsorata kuma kar ki damu ni na san ba za a samu wata matsala ba akan haka Kawai ki dai ki bani haɗin kai. In fa Jawahir. Farfa iluta jabau. <laughs> Insha Allah ba komai. Ya kamata a yi su kansu mazan mu dinga auna su. Kawai ta gani. Jawo <laughs> yanzu dai ka ji daɗi ko? Sai da Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuma ba don komai muka yi maka hakan ba sai don mu yi maka awo. sannan mu tabbatar wa da kanmu kai adali ne sai kuma gashi ta tabbata kai adalin namiji ne na kwarai gaskiya na ji daɗin jin haka daga gare ku sosai amma dai duk da haka dai abin da ake gudu din da alama sai ya faru magana ta gaskiya a sakamakon wannan dan matsalolin da nake samu na samu damuwa a gurin shi shine ma abin da ya sa ku ganna a cikin wannan halin an kore da gurin aiki saboda haka yanzu account ɗina ya yi low ba zan iya riƙe ma tarin gis har guda biyu kamar ku ba kyawawa waɗanda suke da buƙatu masu yawa da haka gaskiyar magana dole sai dai mu haƙuri ina son ku amma ka sa haƙurin bakku dakata karka ce na katse ka na yi haka ne saboda karka furta kalmar da zamu yi na ta daga baya damar da nake jira yau ta zo ta da ni ma zan samu dalilin sanya ka farin ciki ina so na sanar da kai amma kasancewa girki na bai zagayo ba shi yasa ban gaya maka shekaran jiya yan uwana sun kawo min gado na na mahaifina da ya mutu ya bari saboda haka yanzu akwai kadarori da takardu a waje na. dukiya ce mai tarin yawa ahmad zan dauko su yanzu na danka su a hannunka na bar maka su malak malaka A'a Jawahir, karki haka. Kuɗinki aina ki ne. Bai kamata ki barnatar da su a banza ba. Haba Ahmad, ban tsammaci sun wannan kalamin daga gare ka ba. Na dauka ni da abin da na mallaka, don naka ne. Me yasa ke so hunna akwai bambanci tsakanina da kai? Kada ka ce a'a, don Allah. Na san ka san babu kyau mai da hannun kyauta baya. Duk abin da ya fara kuskure ne. a manta baya, komai yin Allah ne. Mun yi wannan magana tun kafin mu zo gare ka. sai da na faɗa mata cewa ba za ka yadda ba amma ta ce min tana da hujjan da za ta ɗaure ka da ita kuma ni daga baya sai na ga ai hakan ba komai ba ne domin ka ba mijinka komai na ka ai ka faɗi ba tunda shi ya yadda ya karɓo ka daga gaban iyayenka ya ci gaba da maka hidima har tsufa har mutuwa da kuɗinsa da gaban jikinsa shi wa zai biya shi in ban da Allah Allah kai ne sarkin samai da ƙasai Allah kai ne mafifici mai iko da nufi na aiwatar da komai wanda baka kuskure Allah ka fi sanin dalilinka na aiwatar da haka ubangiji muna godiya Allah muna godiya da nimarka da ka kyautata gare mu Allah alhamdulillah na gode muku Allah ya saka muku da alheri ya bani ikon yin adalci a tsakaninku dama fa bari gaya muku da fa nace zan rabu da ku fa ni ma fa dama awo nake ba wai wai da gaske nake ba fa wa zai rabu da waɗannan eh <laughs> alhamdulillah kai awo yaran ka kuma balarabe ba ba dole ba wato ainihin na rika feso kalmomin larabci na samu nutsuwa na samu tumani da a'a kai to da Allah ka yarda shi lafiya yake zuwa na wata ke ko da wai ku ne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

akan cewa zai kare rayuka da dukiyoyin al'umma ba tare da nuna bambancin yare ko addini ba. Ummi nawara zuta yar uwata. Waye wannan ummi? Ko da ne mijin naki? Eh, ne mijin. Shi ne mijin ki? Tabbas ni ce.